assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren ashirin da ɗaya ga watan jumadar akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da goma ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na arba'in da cikin jiran jiyar tafsirin alkur'ani mai girma a inda idan jama'a ba su manta ba har yanzu muke cikin tafsirin suratul baqara mun kwana aya ta arba'in da tara ayar da allah maɗaukakin sarki ya ɗauko mana gagarumin tarihin hallaka fir'auna bayan tsananin azaba da annabi musa da dangin shi suka sha a hannun kibbawa da kuma gidan fir'auna a yau insha Allah ta'ala za mu tafsirin aya ta hamsin daidai wadda za ta ci gaba da bayyana mana wannan tarihi malam bismillah Allah ya ce wa in faraqna bikum al-bahra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون manta ba a karatun da ya gabata mun tattaro jimillar ayoyin da allah maɗaukacin sarki ya ba da ainihin tarihi ɗaya bayan ɗaya na wannan hallakawa da allah ya wasu auna a zamanin ainihin da ya kai wa annabi musa da jama'a shi ainihin hali. wannan ayar kamar tana ci gaba ko tana ƙara maimaita da kuma fito da abubuwan da muka tattauna a bayi. Allah ya ce wa in faraqna bikum bahra ka ba su labari ka tuno musu a lokacin da muka dara muku teku fa an jaina ku muka kubutar da ku ya bani isra'il wa azraqna ala fir'auna muka hallakar da fir'auna da jama'a shi wa antum tanzuruna a halin kuna kallo idan jama'a ba su manta ba mun tattauna ma'anar da wannan ainihin aya take ɗauke da shi a karatuttukan da muka yi a baya a inda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin irin yadda fir'auna da shi da jama'a shi suka biyo annabi musa bayan da suka yi gudun hijira da wannan ainihin gudun hijira Allah maɗaukakin sarki ya so ya kafa daula ne ta bani ya so ya rugurguza ainihin wato daular ibdawa don haka Allah maɗaukakin sarki ya hallaka fir'auna da kuma ainihin tserar da annabi musa da shi da ainihin dangin shi bani isra'il wannan aya kamar sauran ayoyi jama'a al'imamin kurtubi ya tattauna matsala mai girma a ƙarƙashinta kamar yadda kullum nake bayyana mana cewa a daidai lokacin da sauran malaman tafsiri suke ƙoƙarin fassara alƙur'ani zallar fassara an samu wasu daga cikin malamai su kuma abin da suke kokari shine ya za su yi su fitar da ainihin wato fikihu da kuma darussa da ke cikin ainihin waɗannan ayoyi na alkur'ani a ƙarƙashin wannan aya da ayoyin da suka zo makamantanta al'imamu kurtubi ya tattauna wani fasli da yake faslun ذكر الله تعالى الإنجاء والإغراق wannan fasli ne wanda al'imamin kurtubi zai ɗauko mana darussan da ke cikin kubutarwar da allah ya wa annabi musa da bani isra'ila da kuma dinniyarwa da nitsarwar da allah ya wa fir'auna da shi da jama'a shi kiblawa amma sai kurtubi ya ce wa lam yazkuril yawman ladhi kana zalika fihi a cikin alkur'ani allah bai faɗi ranar da wannan gagarumin ranar ta tarihi ta faru a duniya ba allah bai bayyana ranar hallaka fir'auna dinnan a cikin alkur'ani ba rawa muslim amma hadisi ya zo daga muslim wanda ya bayyana ranar an ibn abbas daga sahabi abdullahi dan abbas anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qadima al-madina ibn abbas yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ainihin wato isa madina fa wajada al yahuda siyama siyaman yawm ashura ya iso madina ranar ashura ta sai ya riski yahudawa suna azumta wannan فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah ya ce da su ma hadhal yawmul ladhi tasumuna wace rana ce wannan kuke azumi wannan irin azumi ne faqalu sai suka ce haza yawmun azimun wannan rana ce babba anjallahu fihi Musa wa qaumahu a wannan rana ce Allah maɗaukacin sarki ya kubutar da Musa da shi da dangin shi bani Isra'ila wato kakanninmu wa gharraqa fir'auna wa qauma a wannan rana ce Allah ya hallaka fir'auna ya dilmiyar da shi da jama'a shi a cikin wannan ruwa fasamahu musa shukran to shine annabi musa yake azumtar wannan rana domin godiya ga Allah duk sanda ta kewayo wa nahnu nasumuhu waɗannan yahudawa suka ce wa annabi dan haka mu ma muke azumtar wannan rana فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzan Allah ya ce fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minku mun fi ku cancanta kuma mun fi ku dacewa da raya sunnar annabi Musa fa famahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam Na haka manzan Allah ya azumci wannan rana wa amara bi siyamihi kuma ya umarni da yin azumin wannan rana ta Ashura jama'ar musulmi a cikin wannan hadisi da muka karanta mun ji fassara ta ainihin hakikanin ranar da wannan gagarumin tarihi ya faru a ciki hadisin ya bayyana cewa ba annabi ne ya faɗi ranar ba yahudawa ne suka faɗi ranar amma kasantuwar annabi ya yadda da wannan magana da suka faɗi wannan ya hukunta cewa babu shakka dangane da wannan rana don haka rana ashura ita ce ranar goma ga watan almuharram ita ce ranar da Allah maɗaukakin sarki ya hallaka fir'auna a cikinta a wannan rana ce Allah ya kubutar da annabi Musa da shi da jama'a shi bani Isra'ila Abdullahi dan Abbas wanda yana ɗaya daga cikin manyan malaman wannan al'umma da ya ruwaito wannan hadisi sai ya ce sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ɗauki azumin wannan rana kuma ya yi umarni da azumin wannan rana ta ashura a cikin ainihin wani hadisi wanda al'imamu muslim shi ma ya ruwaito shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce in allah ya kai mu baɗi za mu haɗa da tasu'a wato tara ga wata Allah cikin iyawar shi sai Allah bai rayar da annabi har zuwa baɗin ba a sakamakon haka ya zan annabi ya sunanta azumin ashura da umarnin shi da aikin shi a ina muka ji wannan gashi ce fasamahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya azumta wa amara bi siyamihi kuma ya umarni da azumin ashura a cikin hadisin da ne ishara na muslim kuma ya bayyana kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato yi umarni da yin azumin tasu'a a ƙarƙashin wannan azumin tasuwa da ashura sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba bid'a ba ce kamar yadda zindiƙai daga cikin 'yan shi'a suke cewa wai ahlus sunna suna farin cikin kisan husaini ne a wannan rana yasa saboda farin cikin kisan husaini suka ce ainihin a yi azumi tur da wannan magana ta ku yan shi'a domin kun ji wannan azumi ya samo asali daga wani babba daga cikin manyan annabawan Allah shine annabi Musa alaihi salatu wassalam dan uwan shi ɗaya daga cikin manyan annabawan Allah annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo ya raya wannan ainihin azumi ya raya wannan rana amma abin nan baya yi ko don eh? haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya raya wannan rana da azumi ya kuma yi umarni sakamakon wancan tarihi mai asali don haka mu ahali sunna ba muna yin azumin tasu'a da ashura ne saboda murnar an kashe husaini ba a azumin tasu'a da ashura yana nan tintintini kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo duniyan nan ya zo duniyan nan kuma a bakin shi muka ji azumin tasu'a da ashura ya kuma bayyana cewa ashuran nan ka ji ga daga inda aka samo ta daga annabi musa don haka sai ce mu muka fi cancanta wannan na daga cikin gwagwarmayar da mu da ke bin manhajin salafiyanci kullum muke cewa a dawo zuwa ga asali shine duk wani rudani da wani dan bid'a ya haifar a cikin wata sunna a yi ƙoƙari a cire ruɗanin amma ita sunnar a yi aiki da ita don haka dangane da tasuwa da ashura akwai 'yan bidi'a guda biyu zindiƙai waɗanda suka ƙirƙiro bidi'o'i a ciki na farko su ne ainihin shi'a idan muka ce shi'a a nan muna nufin rawafin waɗanda ke tsinewa su kafirta su zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su shine sayyidina abubakar ne siddiq da umar da usman da ainihin as-sayyida aisha da ainihin as-sayyida hafsa Allah ya kara musu yarda baki daya irin waɗannan 'yan shi'a su ne suke inkarin azumin asura suna cewa wai saboda ahli sunna suna yi ne domin murna kashe husaini mu dai mu ne ahlus sunna ɗin da muke yin azumin tasu'a da ashura mu ko ka ji dalilin mu muna yi ne saboda annabi ya yi umarni da shi kuma annabi ya yi. sallallahu alaihi wa alihi sallam to faruwar kisan Husaini da ta daidai da cewa an kashe shi a ranar Ashura ce ka kiyaye ba ta haramta yin wannan azumin ba domin azumin sunna ne tun kafin a kashe Husaini da aka kashe Husaini bai halatta ya haramta azumin ko mai da shi bid'a ba ɗaya kenan zindiƙai na biyu su ne nawasu nawasu su kuma wasu mutane ne da suka shiga cikin jarabtuwa da tsinewa alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suna kafirta sayyidina Ali suna tsinewa Fatimatu Zahra suna zagin Alhassan da Husaini da da dama daga cikin alayen Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na daga cikin rashin adalci na 'yan shi'a idan suka tashi ba sa bambance tsakanin mu ahalus sunna da kuma ainihin waɗannan nasibawa sai su ce duk wanda kawai baya tsinewa abubakar baya tsinewa umar to kawai nasu ne amma a halin malamai na ilimin milal wa nihal sun bambance tsakanin mu ahalus sunna da rawafin da nawasu mu ahalus sunna mun yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu ba ma zagi ba ma tsine ko ɗaya mu ahli sunna mun yadda da alaye mata da 'ya'ya da jikoki da tattaba kunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mun yadda da su gaba ɗaya su kuma shi'a sai suka kafirta da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda su kuma ainihin nawasib suka kafirta da dama daga cikin alaye kuma suke tsine musu albarka kun ga ashe idan ɗan shi'a zai adalci ya san mu ba nasibawa ba ne idan nasibi zai yi adalci kuma ya san mu ba 'yan shi'a ba ne to amma kasantuwar ahlus sunna suna tsakin waɗancan to sai suka wayi gari idan waɗancan sun haɗu da su sai su danganta su zuwa ga shi'anci shine bi idan ya haɗu da irin mu ahlus sunna sai ce mu 'yan shi'a ne saboda me saboda mun yadda da ali na sha haɗuwa da su da dama a nan ka'aba kawai kai tsaye da zaran ka ce ali radiyallahu anhu sai ya miƙe baka wuri ya ce na bi da ka zauna da ɗan shi'a ka ce abubakar radiyallahu anhu sai ya miƙe tsaki ya ce maka rafibi a halin waye na jefarwa daga ciki a wurinmu babu sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah ya ce wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم bi رضي الله anhu. waradu an ba ma su ba waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa irin tasu kaji Allah ya yarda da su balle su waɗannan za ka tsini wa albarka waɗannan za ka kafirta a ko kuwa alayen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah maɗaukakin sarki ke cewa kulla as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba ba na roƙonku ku bani lada ko ku bani wani sakamako sakamakon alherin da ne muku amma abin da nake so ku ƙaunaci dangina ku ƙaunaci 'ya'yana ku ƙaunaci na ku ƙaunaci jikokina ku ƙaunaci jinina don haka duk jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama muna ƙaunarsu muna ƙaunar sayyidina Ali muna ƙaunar Fatima muna ƙaunar Alhassan. kuma ba mu da ainihin ƙaiƙayi ko misƙala zarratin a cikin zukatanmu to haka kuma muke ƙaunar abubakar da umar da usman haka muke ƙaunar duk sauran sahabban manzon allah ba mu da ƙaiƙayi a cikin zuciyar mu game da kowa wannan aƙida irin tamu ita ce ta zama dala da gwauron dutse a zukatan 'yan shi'a sai su ce ba zai yiwu ba sai su ce la wala illa bi bara ba zai yi ka ƙaunaci alaye ba sai kana ƙin abubakar da umar don haka ma damar kana ƙaunar aliyu kana ƙaunar fatima kana ƙaunar hassan da husaini to dole ka ƙi abubakar da umar in ba haka ba munafiki ne kai su kuma waɗancan su ma sun ce lawala illa bi bara ba zai yi ka ƙaunaci sahabbai ba sai kana ƙin alaye to abin cewa wannan kun ya saba wa ayoyin nan da muka kawo dawo bangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharaba dan Allah dan Allah ina roƙon ku sahabbai na da su karan bara ya zama duk wanda ya tashi zagi da yarba bakar magana akan sahabbai na za ta ƙare suwaye mu da har sai manzan Allah ya ce mana dan Allah amma fa duk da haka ya ce mana dan Allah yo manzan Allah sai ya ce dan Allah kan mu zagi sahabban shi dan haka duk wanda ya zagi sahabin manzan Allah ya zama zindiki da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai dangane da alaye manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ka dai ji waccan aya abinda Allah ya umarce shi ya faɗa mana duk wannan alherin da manzan Allah ya kawo mana kaf baya neman komai a wurin mu. abin da yake so ka ƙaunaci fatima ka ƙaunaci alhassan ka ƙaunaci hussain ka ƙaunaci jikokin shi da tattaba kunnen shi da salsalar shi da zuriyar shi ka ƙaunace su abin da yake nema da kai kenan don haka ya manzan Allah muna ƙaunar su kamar yadda ka umarce mu sallallahu ta'ala alaika wa alika wa sallam wa radiyallahu ta'ala an alika wa ahlika to sa'an nan hadisi ya sake zuwa sahihi a cikin musnadul imam ahmad da sahihu muslim wata rana manzon allah sallallahu alaihi sallama sun yi tafiya sun dawo sai ya tsaya a wani wuri inda yake akwai ɗan tafki a wurin ana kiran wani, gadir hum manzon allah ya yi hudu ba ya yi wa'azi ya nuna daraja da ainihin ɗaukakar da allah maɗaukakin sarki ya yi wa ainihin sahabban shi kuma ya gargaɗi musulmi a kan lallai ne su yi riko da su na'am wannan hadisin shine 'yan shi'a suke fassarawa cewa wai a wurin gadir qum wai a nan ne manzon Allah gadir qum haka ainihin ake karanta shi gadir qum a wannan wuri wai manzon Allah ya umarni da cewa aliyu ne khalifan musulmi ƙarya ne kun ji iya yadda hadisi yake hadisi yana nan cikin sahih muslim yana nan cikin musnadul imami ahmad manzon Allah ya yi wasiya ne game da akular mishi da su waɗannan alaye nashi kamar yadda ya wasiya da akula da sahabbai yanzu cewar ya yi wasiya a kula da sahabban shi dalili ne akan cewa shi kenan ya ce a ba da khalifanci ga sahabbai wannan zai zama dalili haka ba zai zama dalili akan ya ce a kula da alayen shi a ce ya zama dalilin kuma a ce ya ce a ba su khalifanci ba yana cewa ne a kular mishi da darajar shi a cikin abokan shi don duk mutumin da kake mutunta shi dole ka mutunta abokan shi mutumin duk da kake mutunta shi dole ka mutunta matan shi da 'ya'yayen shi don haka mu ahalus sunna ƙida ce a wurin mu tabbatacciya zagin sahabbai gaskiyar lamari kafirki ne zindiƙanci ne faɗa da manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama zagarwa manzan Allah matan shi da yi musu ƙazafi da yi musu yarfe wannan kafirci ne kuma zindiƙanci ne wannan aƙida ce a wurinmu haka zagin alayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kafirci ne zindiƙanci ne kuma cin amanar manzon Allah ne kuma za ka haɗu da Allah daidai jama'a kun ji wannan ita ce aƙidar mu don haka shi'a sun yi mana adalci da suka ce mu nasibawa ne ba su mana adalci ba nasibawa sun yi mana adalci da suka ce mu rafilawa ne ma'ana mu 'yan shi'a ne ba su mana adalci ba amma a kowane zamani haka ainihin wato muke zama mu ne victim na 'yan kungiyoyi dan kungiya kaza yana kin mu saboda kaza dan kungiya kaza yana kin mu saboda kaza a halin mu kuma abin da muke kokari shine ya za a yi a tafi da nasoshin da manzon Allah ya zo da su daga Allah domin manzon Allah ya zauna yana kauna sahabban yana kuma kaunar alaya bai taba tsine wa wata firka daga cikin su ba manzon Allah bai ce Allah ya tsine wa sahabban shi ba shi ba su ba manzon Allah bai tsine wa alayen shi ya ce ba shi ba su ba kuma yaushe za a ce zuciyar mu musulmi ba za ta iya ɗaukar ƙaunar sahabbai tare da ƙaunar alaye ba wata irin ƙuntatacciyar zuciya muke da ita na haka duk ɗan shi'a shi zai ce zuciyar shi ba za ta yalwatu wajen ya iya yadda ya amintu da sahabbai da kuma alaye ba don haka ya watsar da sahabbai ya riƙe alaye bi shi kuma ya ce zuciyar shi ba za ta iya ɗaukar ya ƙaunaci sahabbai sannan ya ƙaunaci alaye ba haka shi kuma zai ƙaunaci sahabbai ya watsar da alaye alhamdulillah a najeriya babu nasibawa tun tarihin najeriya mun bi keke da keke ba a taɓa samun nasubi ba masha Allah a tarihin najeriya ba a taɓa samun rasubi ba bayan daga shekaru talatin da suka wuce da gwamnatin kafirci da khomeini ya kafa a ƙasar iran ta ainihin feso kwangilarta ta hanyar su ibrahimu zazzaki suka kawo wannan kafircin najeriya ba a taɓa samun aƙidar zagin sahabban manzan allah a wannan ƙasar tamu ba alhamdulillah kuma wajibi ne wannan mugunyar aƙida al'ummar musulmi su san cewa tana da tasiri game da haɗin kan musulmi da kuma wargaza kan musulmi ma damar za a ci gaba da zagin sahabbai al'ummar musulmi kansu ba zai haɗu ba domin akwai sahabi akwai musulmin da ba zai taɓa yadda a zagi sahabi sannan a ce kuma a zo a zauna inuwa ɗaya da shi a haɗa kai da waɗannan da suka zagi waɗannan sahabbai ba iri na ni albani da mafi yawancin musulmin najeriya ba za mu taɓa yadda da wannan ba yasa duk wata yaudara da za ka ji 'yan shi'a sun yi akan sun kira makon haɗin kai sun kira malam wani daga ɗariƙa kaza wani wani daga ƙungiya kaza wani mai sassauci ne a zo a haɗa kai sai a ce amma akwai kuma wani tasgado a cikin haɗin kan ina aƙidar zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Mustapha Subai wani matashi ne a shekaru kusan hamsin ko sittin da suka gabata a lokacin yana shugabancin ƙungiyar ikhwanul musulmuna na ƙasar suriya a cikin sassauci irin nashi sai ke ganin ya kamata a zo a sassauta a haɗa kai tare da 'yan shi'a wannan ita ce ainihin da'awarsu zuwa ga attaƙarib shine wai kowa ya sassauta a taho a haɗu shikenan ya sassauta aka to aka haɗu bayan an yi taro an watse sai suka dawo suka ci gaba da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne koma ya same su ya ce amma ku da kuka ce a sassauta wani irin sassauci ne ba za ku yi game da kyala sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai suka ce su ba sa son a waiwai wannan matsala yace to in ko ba ku so a waiwai wannan matsala to duk wata sa hannu da aka yi dangane da haɗin kai to a cire shi a ciki shine malamin da ya rubuta littafin as-sunnah wa makanatuha fi al-islami don haka na daga cikin mafi sharrin kungiya da ya kawo wadda take fada da sunna da kuma sahabban manzon Allah ita ce kungiyar 'yan shi'a ka karanta littafin as-sunna wa makanatu hafi tashri'il islami Na haka jama'a kunji azumin tasu'a da ashura sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mustahabbiya tuna daga cikin abubuwan da 'yan bid'a su waɗancan suka kirkiro nasibawa waɗanda su kuma ranar tasowa da ashura sai suka mai da ita gagarumar ranar biki da farin ciki saboda ita wannan ranar ta yi daidai da ranar kisan husaini su kuma dama suna madalla da kashe husaini kuma suna murna sannan kuma sai suka ga 'yan shi'a na nuna bakin ciki da yankar jikinsu jini na zuba a wannan rana don haka su kuma sai suka mai da ita ranar farin ciki sakamakon farin cikin suka ainihin sunanta yin ado na musamman yin kunshi turare na musamman cika ciki rawa irin ta takuta ha da sauran abubuwan da a yau a najeriya ga su wasu da yawa cikin musulmi suna yi ba su san cewa aƙida ce ta wasu maƙiya dangin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na daga ciki karɓar kuɗin shara da biyan kuɗin shara da waɗannan al'adu waɗanda ake yin su a cikin watan almuharram jama'a bidi'o'i ne don haka wannan kuɗin shara da kake karɓe wai saboda wane ya yi daidai da sunan kakanka wannan wata na farin ciki ne kaje je ka jefar da gungumin guda na ice a kofar gidan shi kuma ya kawo naira ɗari biyu ko ɗari uku ya baka ku tafa ku yi dariya ka sani da cewa yana da alaƙa da ƙin mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda yake kuma hana kayin yin azumin shi kuma yana da alaka da haramta maka sunna annabi tare da yan uwan shi magabata daga cikin annabawan Allah al-imam al-qurtubi yace wa akhrajahu al-bukhari wa aidan عن ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه a cikin riwayar bukhari wadda bukhari ma ya fitar da wannan hadisi an samu ƙari annabi ya ce wa sahabban shi antum a haƙƙu bi musa minhu ku kuka fi cancanta da kuraya wannan sunna ta annabi musa fiye da yahudawa fasumuhu don haka ku azimci wannan rana to da waɗannan hadisai jama'a sai ainihin malamai suka ce azumin tasu'a da ashura sunna ce idan za ka samu dama ka yi su duka idan ba za ka samu dama ba to ka bar tasuwa sai ka yi ashura don fi ƙarfi sai dai wasu sun shar'anta azumin ranar sha ɗaya ga wata to yin azumin ranar sha ɗaya ga wata bai inganta ba ya zo a cikin hadisi ne isi munkari wanda al'imamul bai ya fitar da shi daga ainihin sahabi abdullahi dan abbasin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda a ƙarƙashin haka abin da kaɗai yake sunna jama'a shine tasuwa da ashura idan ba za ka yi biyun ba sai ka yi ainihin ɗaya shine ashura imam al-qurtubi sai ce mas'alatun zahiru hadhihi al-ahadith يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما صام wannan hadisai suna nuna annabi ya yi ashura ne kadai وأمر بصيامه اقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبره به اليهود النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني da ainihin wato musulmi su azumci wannan azumin don su kwaikwayi abin da annabi musa ya kamar yadda yahuda suka faɗi sai ma lai cewa laisa kazalika sai dai magana ba ita kenan ba lima rawatu aisha radiyallahu anha qalat saboda aisha ta ruwaito cewa kana yawm ashura tasumuhu kana mu ashura tasumuhu quraishun fil jahiliya tun a jahiliya quraishawa suna yin azumin ashura wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yasumuhu fil jahiliya to tun a wannan lokaci kafin annabi a zo mishi da musulunci yana yin wannan azumin falamma qadima al-madinata samahu da ya iso madina sai ya ci gaba da azumta shi wa amara bi siyamihi kuma ya umarni da ainihin azumce shi falamma furida ramadan a lokacin da aka farlanta ramadan taraka siyama ashura sai manzon Allah ya bar yin azumin ashura faman sha'a samahu wanda ya so ya azumce shi ya azumce shi wa man sha'a tarakahu wanda ya so ya bar shi sai ya bar shi akhrajahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi tattaruwar waɗannan hadisan abin da suke nuna mana shine mutanen jahiliya sun kasance suna yin wannan azumi innama waɗannan hadisan ba su bayyana asalin dalilin yin nasu azumin ba amma wallahu alam tayu suna yi ne saboda abubuwan da suka gado daga ibrahim da isma'il saboda azumin ashura azumi ne wanda tarihi ya nuna azumi ne na annabawa annabi ya tashi cikinsu sai allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi zuwa ga yin wannan azumi lokacin da ya iso madina ya ga yahudawa na yi sai ya ga cewa a yau mun yi shi ma saboda mun tashi mun ga mutanenmu su ne a jahiliya balle kuma mun ji labarin annabi cikin annabawa na yi don haka ku yi to lokacin da aka farlanta azumin ramadan a wannan lokaci an samu ashura ne a matsayin farilla to shar'anta ramadan sai ta zama ramadan ta zama ita ce farilla ashura ta koma mustahabi wanda ya ga dama ya yi yayi wanda kuma ya ga dama ya bari ya bari haka ainihin wato matsalar take insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to bayan wannan sai kuma malam ya kawo fadila dangane da abin da ya shafi falala ta ainihin wato waɗannan ko kuma wannan rana ta ashura ita rawa abu qatada annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qala siyamu mai ashura احتسب على الله أن يكفر السنة التي qabla. Azumin ashura. ana fatar in an yi shi ya kankare shekara guda wadda ta gabace shi akhrajahu muslimun wa tirmidhi al-imamu muslim da tirmidhi suka ainihin fitar da wannan hadisi to kaga in ka fahimci waɗannan ainihin bayanai dan uwa tafsirin alqur'ani muke amma a tsari malamai sukan yi kokarin fitar da hukunce-hukunce da yawa na fiqh a ƙarƙashin tafsirin alqur'ani ayar tana bayyana mana tarihin allah malaukakin sarki ya hallaka fir'auna ya kubutar da annabi musa tambayar ita ce a wacce rana sai hadisi ya ce a ranar ashura to sai hadisi ya ɗauko mana fassarar wannan tarihin cewa sakamakon wannan kubutarwa da allah ya wa annabi musa da jama'ar shi da kuma wannan hallakarwa da allah ya wa fir'auna da tashi jama'ar annabi musa saboda nuna godiya ga allah sai yake yin wannan azumi maza allah ya ce yau ai in haka ne shikenan mu ma sai mu yi don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shar'anta wa al'ummar musulmi yin azumin ashura da sunna ta annabawa ba da waccan sunna ta jahiliya ba a ƙarƙashin wannan jama'a azumin tasu'a da ashura kamar yadda muka gabatar sunna ce ta annabi har duniya ta tashi a matsayinta na mustahabbiya amma bayan azumin ba wani ainihin abu da ake yi duk wasu ƙarerai da 'yan al'ada suke yi cewa wanda bai cika cikin shi a wannan dare ba za a cika mishi da wuta ƙarya ne duk wata ƙarya da malumma suke suna kawo hadisan ƙarya cewa wai wanda ya yalwata wa iyalan shi a wannan rana wasa ala iyalihi fi yawmi ashura wasa Allahu alaihi sa'irar sana wannan hadisi ne batilun maudu, ka karanta littafin al-mawdu'at al-kubra ta al-imam Abdurrahman ibn al-Jawzi saboda haka babu wata hidima da aka sa za yi a wannan rana bayan azumi shi kuma azumin mustahabbi ne sannan ya zo cikin sunna wata mata mai suna rubaya ta ruwaito cewa sukan yi azumin kuma sukan sa 'ya'yansu ƙanana su yi wannan azumin naka yana daga cikin sunna koya wa 'ya'yan musulmi wannan ainihin azumi na ashura tun suna ƙanana allah maɗaukakin sarki ya taimaka to bayan wannan aya sai kuma aya ta hamsin da ɗaya a inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa izu adna wa izu adna Musa arba'ina laila na'am wa izu adna Musa arba'ina lailatan thumma ittakhadhtum ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون to bayan wannan sai kuma Allah maɗaukakin sarki yanzu ya hallaka fir'auna da shi da jama'ar shi yanzu ƙasa ta zama ta suwa ta musulmi ta zama ta musa da shi da jama'ar shi haka al'amarin yake kamar yadda muka kawo a makon da ya wuce musulmi ku tsaya akan gaskiya duk wani zalunci da kafirci Allah ya yi alkawari da cewa zai rugurguza shi ya tabbatar da duniya a hannunku don ya gaya za ku aikata haka ya gaya bani isra'ila Allahu akbar a yanzu an hallaka fir'auna da shi da jama'a shi na haka duk wata barazana da annabi musa da shi da tashi jama'a suke ciki yanzu sun samu natsuwa da kwanciyar hankali to ƙasa ta zama tasu su ne da gwamnati su ne shugabanni a cikinsu sarakuna da annabawa suke dukiyar bani isra'ila kaf mun ji makon da ya wuce mun karanta ta dawo mallakar su waɗannan ainihin bani isra'ila allahu akbar sai allah yake cewa wa izuwa adna musa arba'i na laila to sai kuma allah ya umarci annabi musa cewa ya taho gurin shi domin ya karɓa waɗannan jama'a musulmi dokoki domin kafirci da zalunci na masu mulki yana hana tsantsar biyayya ga shari'ar Allah don haka fir'auna ya gallabe su sun kasa bauta wa Allah sau da ƙafa, sun kasa samun sukuni yau an hallaka maƙiyinsu Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da su za ka ji inda ya je ya aje su a wani tudun rairayi aka saukan musu da ainihin inuwa ga ruwa mai garɗi, ga soyayyun 'yan shila ga abin sha mai daɗi darɓa to me ya rage sai kuma shari'ar Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya alkawari da annabi Musa cewa ya je ya yi azumi na kwanaki arba'in za mu zo daga baya za mu tattauna wannan azumi insha Allah ta'ala nan Musa ya je zauna yi wannan azumi ya taho wurin Allah maɗaukakin sarki ya taho wurin Allah domin karɓar doka wadda waɗancan musulmi za su bi sai aka samu wani shaidani mai suna as-samiri ku daina cewa Musa as-samiri a cikin ƙur'ani babu wani mutum Musa as-samiri ƙarya ce da wasu suka ƙirƙira suka ce musa annabi sannan kuma musa as-samiri samiri ba sunan shi musa ba sunan shi kenan samiri ƙur'ani bai kiraye shi da musa ba hadisi bai kiraye shi da musa ba musa annabin allah ne samiri kuma sunan shi kenan wannan as sai ya ga cewa a to ai yanzu musa ya tafi ya ma manta da ku kuma ma bai san ubangijin da za a bautawa ba sai ce abin da za a yanzu gwalagwalanku da dukiyoyi da kuke da su na warawarai na zinari da sauransu ku tattaro su da ya tattara sai ya narka su sai kera dan maraki kuma sai wa dan marakin inji a jikin shi har da bottom wato wurin da za a taba shi aka taba dan marakin lahu sai ya rinka kuka kamar yadda ɗan maraƙi na sa yake kuka amma shi wannan na zinare ne da ya gama yi musu wannan ɗan maraƙi ya taɓa wannan wurin kunna shi yana kunna shi sai ya fara kuka sai ce haza ilahukum da ilahu musa Fanas. wannan shine allah kuma wannan shine allah annabi musa amma ya manta ya tafi neman wani allah daban sai suka yi mishi biyayya a lokacin annabi haruna shi musa ya bar wa amanar jama'a kular min da jama'an nan kafin in dawo annabi musa yana can ƙoƙarin karɓo shari'ar allah musa eh, a samiri nan ya lalata al'umma haruna sai ya miƙe ya fara gwagwarmaya ya fara wa'azi sai ainihin suka juye mishi baya ka koma suna bugun shi su ne mishi dariya su ne mishi shezantaka na daga cikin abin da malaman tafsiri suka ainihin ba da labari karanta wannan magana a cikin tafsirin hashiyatul jamal alal jallalai mai tafsirin nan a ƙarƙashin tafsirin suratu faha a cikin mujalladi na biyu na wannan tafsiri sai ya ce na daga cikin abubuwan da shi assamiri ya yi musu sai ya yi musu mandirai sai ce to wannan shine tarihin mandiri na farko a musulunci kaji yadda aka yi mandiri ya fara shigowa aka kawo shi da nufin cewa musulunci ne amma kaji tarihin shi wasu 'yan tawaye ne da annabi musa aka samu suna kada mandirai waɗannan kuma suka miƙe suna ainihin rawa suna kewaye wannan ɗan maraƙi suna cikin haka sai ainihin wani ya ɓaro wannan ɗan maraƙi sai faɗi sai tarwatse don dama na tangaran ne na zinari madadin su yi ta hassur su yi nadama su dubi cewa sun yi asara suna musulmi sun yi bautar ɗan maraƙi sun yi bautar gunki sai suka dawo suna asara da nadamar yanzu mu kenan mun yi asara sarki ya tabbata ga Allah ana cikin wannan ɗauki ba daɗi sai ga annabi musa ya dawo da annabi musa ya dawo ya ainihin ga al'umma ta lalace ta koma daga rawan mandiri sai ainihin kafirci na bautar ɗan maraki ya zargi annabi haruna akan haka har ya kama gemin shi yana ja yana ainihin kama gashin makwarkwadon shi yana rankwashe shi haruna yana cewa yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si haba dan uwana kar kama gashin kaina kar kama gashin gwemuna na hana su kaza kaza haka dai ƙarshe annabi musa alaihi salatu wassalam saboda tashin hankalin da ya samu wannan al'umma a ciki allunan da ke hannun shi ma ya zub da su waɗanda ke ɗauke da attaurar da ya karɓo suka yi jama wannan shine dunkulallen tarihin wannan gaba na wannan aya da Allah yake cewa wa iz wa'adna Musa arba'ina laila ka tuna lokacin da muka yi wa annabi Musa alkawarin kwanaki arba'in sun matakhaftumul ijila amma sai ku bani Isra'ila sai kuka ainihin ɗauki ɗan maraƙi min ba'adihi bayan annabi Musa ya tafi karɓo doka Allah wa'antun antum zalimuna hakan da kuka yi kun zalunci kanku ne ba kowa kuka zalunta ba a lokacin da kai musulmi kake yadda cewa kai musulmi ne amma kake hada bautar Allah da wani karka taba tunanin cewa ka zalunci Allah karka taba tunanin cewa annabawa ko malamai da ke maka wa'azi da su kake wallahi da kanka kake don haka Allah ya ce wa antum zalimuna a halin kun san hakan din da kuka yi zaluntar kanku kuka yi wannan aya na daga cikin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya fara bayyana mana tarihin suwaye bani isra'ila banu isra'ila mutane ne wanda tarihinsu ya fara nuna mana miyagun mutane masu godiyar mayu shine uridu hayatahu wa yuridu mauti Allah wanda ba Allah ba sarki ya tabbata ga Allah amma da yake Allah mai rahama ne sai ce summa afauna anku min ba'di zalik na'am summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun Allah ya yake summa afauna ankum sa'annan sai muka yafe muku ya ku bani Isra'ila game da bautar ɗan maraki da kuka yi da saba wa annabi Musa da kuka yi min ba da zalika bayan duk waɗannan barna da kuka yi sai muka yafe muku la'allakum tashkuruna mun yi muku haka ne don ku godiya ga Allah manufar godiya ga Allah a nan ita ce su faɗi da baki su ce Allah mun gode su ƙudurta godiyan nan a zuci sannan su dawo su karɓi dokokin da annabi musa ya kawo musu domin su ainihin tabbatarwa da Allah godiya da gaɓoɓinsu Allahu akbar daga nan kuma sai Allah ya ce wa iz ataina Musa kitaba wa iz ataina Musa kitaba wal furqana la'allakum to bayan nan Allah maɗaukakin sarki ya huce game da duk wannan kafirci da bani Isra'ila suka yi da kuma tawaye da suka yi wa annabawan Allah Musa da Haru. Allah maɗaukakin sarki ce wa iz ataina Musa kitaba ka tuna lokacin da muka baiwa annabi musa alkitaba shine littafin allah a taura Walfurkana kuma shi littafin da yake iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tahtaduna allah ya ce mun yi mahaku haka ne don ku shiryu ku zama shiryayyu yanzu idan kuka dubi wannan ainihin wato uslubi na ayoyi jama'a da kuma tarihin nan na annabi musa da harun yana nuna mana yadda malamai ya kamata su tarbiyar al'umma idan malamai suka samu al'umma a cikin zalunci na masu mulki da bid'a da son zuciya na miyagun malamai to aikin da yake a kan su waɗannan malamai na sunna shine matakin farko kimsawa zuciya haƙuri da juriya abu na farko ke domin kafin ka fara da'awa amma mafi muhimmanci shine ɗaukar wa kai haƙuri da juriya sannan ka suranta abubuwan da za su same ka domin wannan da'awar taka ta zo ne don ta rusa zaluncin da masu zalunci suke ta zo ne don ta kawo ƙarshen bid'a da son zuciyar da masu ainihin wato son zuciya suke a ƙarƙashin wannan duk wani abu wanda yake da alaƙa da cutarwa ko makamantan haka to gaba ɗaya ka haƙura kawai game da abin da zai biyo baya amma ku haƙuri baya nuna sassauci game da da'awa haƙuri baya nuna fasawa ko kaucewa domin na daga cikin barazana da za ka samu mafi sauƙi ita ce a yi ƙoƙarin saka ka kai ma ka zama cikin waɗanda suke sha daga ƙoƙon zalunci ai ƙoƙarin saka ka daga cikin waɗanda suke ci daga wannan faranti na zalunci to sai ka yi haƙuri da talauci sai ka yi haƙuri da yunwa sai ka yi haƙuri da rashi matakin farko ke. mataki na biyu sa tsarkin zuciya da yi don Allah mataki na uku ita da awar in za ka yi ta dole ne ka dubi yaya annabawa suka yi ta wannan gaba ta uku na daga cikin gabar da da dama masu da'awa a wannan zamanin suke kuskurewa yaya annabawa suka yi da'awar Allah cewa ya ula'ika allazina Hadallah wa bi hudahu muqtadi waɗannan annabawa su Allah ya shirya ku da kuka biyo bayan su ku kwaikwayi shirya su dan haka ya annabawa suke da'awa annabi Musa ya zauna a ƙarƙashin wannan gwamnati yana da yancin ya tara bani isra'ila su yi tawaye yana da yancin ya tara bani isra'ila su yi yunkurin kifar da gwamnati amma ba haka ce sunna allah ba ba haka ne ta farkin annabawa ba abu na farko sai ka fara karantar da jama'a sai ka samu waɗanda ke da fahimta da gamsuwa irin taka waɗanda za su yarda su mutu su rayu a kan abin da suke kira a kai waɗanda ba za su yadda a sauya musu wannan abin da suke kira da wani abu na duniya ba ku kiyaye wannan wannan baya yiwa sai an ɗau lokaci ana tarbiyyar mutane shi sa ga farkon musulunci akwai wanda ya zo wurin annabi zai musulunta sai annabi ya ce mishi a koma idan ka ji na bayyana na yi ƙarfi ka dawo bayan shekaru ya dawo ya ce wa annabi ka gane ni annabi ya ce na gane ka yake yaya yanzu annabi yake yanzu kan ma dalla za ka iya shiga addini Allahu akbar saboda haka jama'a ku san waɗannan matakan don haka bin matakin da annabawa suke bi shine abin da ya faru a nan kaga da annabi Musa ya ci gaba da da'awa yanzu sai ya samu mabiya a cikin bani Isra'ila ya samu waɗanda suka zama shuhada waɗanda za su yadda su bi shi ko da za su hallaka akan abin da suka kai na biyu Allah a cikin sunan shi yadda ya sunanta wa annabawa shi ne idan zalunci ne zalunci daga mai mulkin da suke rayuwa a ƙarƙashin shi in suna da ikon su kawar da shi sai su kawar da shi ba su da iko sai su hijira wannan ita ce sunan da Allah ya sunanta wa annabi Musa ita ce sunan da Allah ya sunanta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam haka abin yake don haka ba a ce ba a jihadi a kawar da gwamnatin zalunci ba amma ana jihadi a kawar da gwamnatin zalunci in an shirya da imani da kayan aiki don wannan na daga cikin abin da matasa ba sa tunawa sai mutum ya ce ai muna da imani ko an kashe mu mun yi shahada a'a sai da Allah ya ce wa a iddu lahu mastata'atun min quwwati wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum ku yi musu tattali tattalin ƙarfi kayan aiki makamai dawakai ɗaurarru horarru waɗanda za ku firgitar da maƙiyan Allah da su malamai suka fassara da cewa abinda ake nufi da wannan nau'in tattalin shine shirin da in kuka tayan musu za ku kawar da su ba shirin da za ku yi tari ka noke ya zama kun taɓo su kuma daga baya su waiwayo kanku su ƙarar da ku ba wannan ya saba wa tafarkin annabawa na haka a wannan lokacin sai allah maɗaukakin sarki zaɓar wa annabi musa da jama'a shi hijira hijirar sai ta zama ita ce sababin tsirarsu kuma ita ce sababin hallakar fir'auna da shi da jama'a shi ku kiyaye haka Allah ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hijira amma annabi yana da ƙarfin imani shi da waɗannan sahabbai a lokacin wanda za su iya tayan ma gwamnatin makka amma ba haka Allah ya sunanta ga irin wannan halin ba haka matasa da ke son gwagwarmaya ku kiyaye idan ka saba ma sunnar annabawa ka tafi kai asarar rayuwarka a nan duniya Allah ba zai baka martabar shahada ba a lahira Allah ba zai daga ka cikin shuhada ba ku kiyaye Allah yana da sunnar shi don haka dole sai ka bi ta don haka annabi Musa ya hijira ya tsira jama'a shi suka tsira ya zama yanzu cikin tafiyar kaf babu kafiri cikin tafiyar ya zama kaf babu dan bid'a a cikin tafiyar kaf babu azzalimi musulmi ne mumine masu tsarkin imani Allah ya je tara su a wani yanki tsarkakakke ba ma a ƙasar masar ɗin ba ne biyo baya sai kuma Allah ya samu musu da social amenities to wannan yana daga abin da masu mulki na adalci ya kamata su fara lura na'am bayan an rabu da azzalimar gwamnati da miyagun malamai an zo an samarwa da musulmi wurin zama mai daɗi to sai kuma a yi ƙoƙarin ba da muhimmanci dangane da ruwan sha me zai kula da abincinsu me zai kula da lafiyarsu me zai tsare su game da lafiyarsu da rayuwarsu dukiyarsu da zurriyarsu zamantakewarsu ta ci gaba cikin kwanciyar hankali wannan yana daga cikin islamic system of governance yaya musulunci ya tsara gudanar da gwamnati shine ga al'umma ga ƙasa ba zalunci ba kafirci babu bid'a to me zai biyo baya sai kuma shari'a shine Allah yake cewa wa iz atayna Musa alkitaba wal furqa sannan ka tuna musu lokacin da muka baiwa annabi Musa littafin Allah littafin da ke rabe tsakanin kafirci daga musulunci zalunci da adalci nagarta daga fasikanci Allah ya yi wa bani Isra'ila haka ne yace la'allakum tahtaduna dan ku zama shirye to kaga yanzu kenan ashe wani lokaci da aka rinka samun gwamnatoci suna kaddamar da shari'a ashe abu na farko da ya kamata su ba da muhimmanci shine ƙoƙarin samar da malamai waɗanda za su gina da'awa da'awa ta gaskiya da da'awa ta gaskiya ta kafu to za ta kawar da zalunci don haka shi wannan mai mulki ya fara duban kanshi da kanshi tukuna ba shi cikin wani zalunci sannan cikin malaman da ke kewaye da shi da cikin kabinet din shi babu wanda yake zalunci ko wani fasiki ko kuma wata bid'a sa'annan talakawan gari ya za a gyara musu rayuwarsu to a lokacin da rayuwa ta gyaru sai ce musu to ga shari'ar Allah ga yadda take amma an zo an tabbatar da mutane shari'a a daidai lokacin da suke fama da yunwa da fatara da kaskanci suna cikin rudani sakamakon haka abu na farko tukuna su kansu ne suka zama makiya shari'ar da fatar baki da kuma ayyukansu don ba santa ba sannan su ne waɗanda shari'ar ta fara ce na haka son ku dubi yadda tarihin nan yake sai da aka hallaka fir'auna sa'an nan aka samar da ƙasa ga bani isra'il aka samar musu da wurin zama mai daɗi sa'an nan sai kuma ga doka ta zo tuna daga cikin doka ta zama littafin allah na daga cikin doka littafin allah shi kuma na daga cikin criteria siffofin littafin allah na daga cikin characteristics na wahayi siffofin da wahayi ya kaɗaitu da su shine a samu littafin Allah ya zama furqan mai rarrabe ƙarya da gaskiya yana da bayani bayani fasli bayani gamsashe na haka kun ga yanzu a cikin wannan tarihin sai ku kaddara ga bani isra'ila can a ƙasa mai daɗi ga abinci ga ruwan sha ya wadaci kowa sannan kuma ga littafin allah allah maɗaukakin sarki ya ainihin zo da shi sannan ayoyi na gaba sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya sake komawa baya yanzu tun da hankalinsu ya kwanta amma har sun kai ga bautar ɗan maraƙi a halin farko da suka zo wannan ƙasa kafin littafi ya zo a nan kuma sai ka tsaya ka fahimci wani abu shi ne duk lokacin da ku malamai kuka bar mutane ba tare da karantarwa ba ko to za a samu wani shaidani daga cikinsu zai musu fatawa mummuna a nan fa annabi musa ba ya watsi da bani isra'ila ba ne ya tafi karɓo doka ne amma sai suka ci da zuci na fata an gane suka ci da zuci suka fara ganin wasu na bautar wasu abubuwa sai suka fara cewa annabi musa ija'allana ilahan kama lahum aliha mu ma a sa mana abin bauta kamar yadda waɗannan suke da abin bauta annan musa mai yake musu ha innakum qaumun tajhalun inna haula mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malun waɗannan mutanen a cikin hallaka suke aikin da suke ɓataccen aiki ne sannan musa ya tafi karɓo doka kafin ya dawo har sun da zuci ya ku ahli sunna da ku da malamanku ku tuna a lokacin da za ku raba mutane da bid'a to ku marmaza ku kawo musu sunna in ba haka ba za su ɗauko bid'a irinta ko wadda ta fita to kuma hanya kaɗai da ke tsare ahli sunna daga bid'a ita ce alazimci karantar da shi ma damar za a karantar da ahalus sunna to yayi kama da batiri wanda ake ƙoƙarin yawan dumama shi kafin ya ramin down kafin ya narke kafin ya mutu saboda haka ku kiyaye wannan da haka annabi musa alaihi salatu wassalam ya kawo musu doka ta ainihin littafin allah to wannan doka ta littafin allah a cikinta sai ta zo da hukuncin bautar dan maraƙi ɗincin da suka yi to za mu ji dan karkace ayoyin suna kwan gaba kwan baya me ake nufi da cewa Allah maɗaukakin sarki da yake summa a fauna ankum min ba'di zalika Allah yake wa iz qala Musa li qaumihi na'am wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi باتخاذكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Allah maɗaukakin sarki ce wa in qala Musa li qaumihi ka tuno musu wancan tarihi a lokacin da annabi Musa ya gaya wa jama'a shi bani Isra'il yace ya qau ya ku jama'ata innakum zalamtum anfusakum kun fa zalunci kanku bittikhadhikum al saboda ɗaukar ɗan maraƙi da kuka yi a matsayin abin bauta fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga Allah mahalicinku faktulu anfusakum ku kashe kawunanku zalikum khairul lakum inda bari'ikum haka shine alheri gare ku a wurin Allah mahalicinku fataba alaikum in kuka yi haka sai Allah ya karbi tubanku innahu huwa tawwabur rahim Allah mai karban tuba ne kuma Allah mai rahama ne wasu malamai sai suka ce a cikin ba da labarin waɗannan ayoyi da wadda ta gabata to Allah maɗaukakin sarki bai bi uslubi a tartibi ba wato jero yadda abubuwan suka faru ba shine a can baya ya bayyana afuwa a nan kuma sai yake bayyana hukunci to don karka ɗauka yaya bayan an yi musu afuwa kuma aka ce su kashe kansu sai malamai suka ce a'a a nan Allah haka ya shiryo ayoyin amma wannan hukuncin shi ya fara zuwa wanda ke cikin wannan ayar sannan hukuncin afuwa da ke cikin watan ayar da ta gabata ya zo daga baya ina fatan kun gane wasu malamai sai suka ce ita waccan afuwar da Allah maɗaukakin sarki ce ya yi musu ba akan afuwa ce ta ainihin wato bautar ɗan maragi ba ya kau da kai ne game da abin da suka yi madadin ya hallaka su sai ya kau da kai daga hallaka su don haka sai ya kyale su don haka wannan afuwa afuwa ce ta kau da kai ba tare da ya yi musu ba ta gaba ɗaya ba domin sababbin shiga ne a cikin rayuwa irin wannan amma daga baya lokacin da allah maɗaukacin sarki baiwa annabi musa littafi to a lokacin ne sai aka ce to shikenan banda waccan afuwa ta gaba ɗaya to yanzu za a dubi ɗaiɗaiku waɗanda suka yi bautar ɗan maraƙin don ba dukkansu ne suka yi bautar ɗan maraƙin ba wasu sun yi tawaye ko a lokacin sun tsaya tare da annabi haruna to sai aka ce to yanzu doka ta zo wadda za ta hukunta duk wanda ya bautar ɗan maraƙi shine a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ke cewa iz qala musa liqaumi ka tuno wa jama'ar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba su labari lokacin da annabi Musa yake ce wa jama'ar shi innakum zalamtum anfusakum ya ku jama'a ta kun zalunci kanku bittikhadikum al-ijla saboda kun mai da dan maraki ya zama abin bauta fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mahaliccin ku. kawo kalmar bare ko kuma kawo suna daga cikin sunayen Allah albari yana ainihin wato nuna waɗannan mutane sun yi zalunci domin mahalicci to bai halatta a bauta wa wani ba in ba shi ba don haka ƙoƙarin Allah ya nuna siffar da nauyin zaluncin da suka yi sai ke cewa fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga wanda ya halicce ku domin kun yi zalunci wani ya halicce ku ku je ku bauta wani daban tuba daga cikin hanyoyin tuban bayan ku ce Allah mun tuba shine faqtulu anfusakum za ku yi wa junan ku kisasi a samu waɗanda suka yi wannan laifi a sa waɗanda ba su laifin ba su kama su su karkashe su wannan hukunci hukuncin ainihin ridda ne aka yi musu amma da ike sun tuba sai hukuncin ya zama ba na ridda ba ne sai zama ainihin haddi ne aka yi musu a matsayin musulmi ya yi wani laifi daga cikin laifuka akwai laifin da musulmi zai yi yana nan a musulmi shi amma a ce sai an kashe shi to su wannan daga cikin dokar da allah maɗaukakin sarki shar'anta musu kafirci ne abin da suka yi amma duk da sun tuba to allah ba zai karɓi tubansu ba kuma sai an kashe su don haka yace faktulu anfusakum ku kashe kawunanku ba wai ana nufin kai da kanka ka kashe kanka ba a'a ku kar junanku shine marasa laifi su kashe waɗanda suka yi wannan laifi zalikum khairukum zalikum khairul lakum wannan ne kaɗai alheri gare ku inda bariku a wurin ku. ma'ana matukar ba ku yi haka ba duk abin da za ku yi sharri ne gare ku in kuka yi haka ɗin fata ba alaikum sannan ne ubangiji zai karɓi tuban don haka ko ka ce ka tuba daga cikin waɗanda suke bautar ɗan maraƙi Allah ba zai karɓi tuba ba sai ka je ka durƙusa wani wanda bai bautar ɗan maraƙin ba ya datse kanka sannan in ka je lahira ka samu rahama a wurin Allah maɗaukakin sarki inna huwa tawwabu Allah shine mai karɓan tuba arrahimu kuma Allah shine mai rahama a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ikon shi gaba ɗaya cewa shi kaɗai ne yake da 'yancin doka shi kaɗai yake da 'yancin halattawa shi kaɗai yake da 'yancin haramtawa kaga dai a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta musu doka ita ce kisan kai sannan Allah maɗaukakin sarki ya kafa musu sharaɗin ba zai karɓi tubansu ba sai sun bi wannan doka. amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya musu alkawarin ma damar sun tuba sun yi abin da ya sa su na kisan kai sun kashe kawunan su to zai karɓi su sai kuma ya kike da cewa arrahim dan ya ishara akan cewa bayan ya yafe musu laifin da suka yi na wannan shirka sannan kuma zai sanya su a cikin rahama Allahu akbar jama'a kun ji wannan sai kuma Allah ya ce wa iz qultum ya Musa وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الله مروك كن سركيتي وإذ قلتم يا موسى sannan kuma ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka karanta wa al'ummarka wani tarihi da ya faru tsakanin bani isra'ila da kuma annabinsu annabi musa a lokacin da kuka ce ya musa lannu nu'mina laka faufau ba za mu yarda da kai ba ba za mu imani da kai a kan abin da kake cewa Allah ya ce Allah ya ce ba hatta na Allah jahara har sai mun ga Allah ido da ido jama'a kun ji wannan wannan maganar kamar yadda malamai suka bayyana ita kuma ta faru ne a lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya zaɓi wasu daga cikin ainihin mutane saba'in kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya bayyana a cikin suratul araf wa musa saba'ina rajulan min ƙaunihi ko daga cikin mutanen shi ya zaɓi mutum saba'in aka tafi waɗannan wai waɗanda ba su yi bautar gunki ba dattawa waɗanda ake gani masu hankali za a je ne a roƙi gafara a wurin Allah da suka je sai suka ji annabi musa yana magana da allah ya musa da wa kake magana yake da allah sai suka ce Allah kenan ya ce kwarai da gaske sai suka ce to ba za mu yadda da shi ba har sai ba za mu yadda da kai ba har sai mun gan shi ido da ido wannan kalma jaharatan tana ɗaukar haka ba za mu yadda da kai cewa Allah kake magana ba har sai mun ga Allah ido da ido gaba da gaba ko kuma jaharatan haka suka dubi annabi musa a tsabar idan shi ba su ji kunya shi ba suka gaya mai ba da gulma ne ya ji maganar ba a gaban shi suka ce ba za mu yadda da kai ba har sai mun ga allah sai allah yake jaharatan a bayyana suka gaya wa annabi musa cewa ba za su yarda da maganganun shi ba har sai sun ga Allah da Allah maɗaukakin sarki ji zafin wannan magana da suka yi fa akhadhatkum sa'iqa sai tsawa ta ɗauke ku wa antum na a halin kuna ji kuna gani suna cikin hankalinsu ba wata annoba ce ta faru ba suna gama wannan magana kawai sai suka ji tsawa sai ta zo sai ta fafce su a yadda nasoshin alkur'ani da hadisi suka bayyana wannan tsawa da ta zo ta ainihin hallaka su ne wato kwaran kwatsa ce allah maɗaukakin sarki ya saukar musu duk da yake a ƙashin gaskiya saboda Allah akwai bambanci tsakanin asfa’iƙa da kuma abin da bahaushe yake kira kwarankwasa amma wani lokacin akwai alaƙa tsakanin wato ita asfa’iƙa tana iya zama ita ce arra'ad ita ce tsawa amma asalin ita kwarankwasa ruwan duwatsu ne suke zubowa daga sama ita ce kwarankwasa abin da ya yasa bahaushe ke ce mata kwaran kwatsa shine duwatsun in Allah ya zubo su daga sama kafin su iso kan wanda za su kwankwatsa su kansu sai sun kwankwatsu kansu ya sa bahaushe ke cewa kwaran kwatsa ina fata an gane shin an taɓa yin wannan a tarihi an taɓa yi kwaran kwatsa ta sauka a lokacin ainihin da kafirai suka kafircewa Allah a zamanin annabi Lut bayan kafirci suka rinka fashi da makami suka rinka luwaɗi da maɗigo Allah maɗaukacin sarki ya hallaka garin ya kuma ɗaga garin ya yi musu ainihin ruwan duwatsu suka ainihin zo suka hallaka garin su da haka kwarankwatsa gaskiya ce akwai kwarankwatsa sannan a cikin hadisin abdullahi ɗan abbasin yana cewa yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama jama'a an kusa saukar muku da ruwan duwatsu daga sama waɗannan ruwan duwatsu daga sama ba wani abu ne su ne kwaran kwatsa din don haka gaskiya ne kwaran kwatsa gaskiya ce to a sa'iƙa ko a saiha ko a raad mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah maɗaukakin sarki yakan yi tasbihi a lokacin ruwa wannan tasbihin sai ya zama ainihin ƙara da kake ji ita ce arra'ad Allah yake yusabbihu ar-ra'du bihamdi rabbih bihamdi ha wal mala'ika min khifatihi tasbihi ne mala'iku su ma suna yin haka ne domin tsoron Allah madaukakin sarki dan haka ku kiyaye jama'a to irin wannan tsawar Allah maɗaukakin sarki kan umarci wani mala'ika daga cikin mala'ikun shi to amma idan ta hallaka al'umma ce irin wannan to jibril la Allah yake sawa sai Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'ika jibril sai ya yi tsawa in yi tsawa sai waɗannan al'umma sai su hallaka da gwargwadon irin hallakar da Allah ya nufa kaga waɗannan da tsawar ta zo sai suka faɗi matattu mutanen annabi shu'ai da tsawar ta su kuma sai suka bushe fa asbahu fi diyarihim jasimi suka wayi gari gaba ɗayan garin sai san gari. Allah yake ka allam yaghnaw fiha kamar ba su taɓa rayuwa a cikin garin ba Allah yake ala bu'dan li madiyana kama ba'udat samud Allah ya tsine ma wa madinawa albarka kamar yadda Allah ya tsine wa samudawa albarka mutanen garin madain madiyan Allah yake Allah ya tsine musu albarka kamar yadda ya tsine wa samudawa dan haka jama'a a nan, tsawa da ta kama mutanen nan na annabi Musa kashe su tayi Allah yake wa antum tanzuruna suna ji suna gani tsawa ta buge su ta kashe su Sun summa ba'asnakum na'am ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون تسي الله Allah maɗaukakin sarki ce بعثناكم من min موتكم sannan sai muka tayar da ku bayan mutuwarku kun ga magana da nake ishara tsawar da ta zo kashe su ta yi kashe su da ta yi kisa kisa irin wanda ka sani a cikin wannan al'umma ta mu ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda biyu ya mutu baya dawowa amma a cikin bani Isra'ila akwai mutuwa da dawowa Qur'ani ya tabbatar da haka kamar wannan wurin hadisai da yawa sun tabbatar da haka dangane da bani Isra'ila amma mu a cikin wannan al'umma hadisi ya zo cikin sahihu muslim daga jabiru dan abdullah allah ya kara mishi yarda ya ce a lokacin da mahaifin shi ya rasu jabir yaro ne karami kullum sai zauna cikin takaici wataran sai manzon allah ya ce ya jabir me yasa kullum sai ganka cikin takaici da damuwa yi tagu sai ce me yasa ba zan yi takaici da damuwa ba a halin an kashe ubana ina karami da kuma ainihin bashi da marayu ya bar min in kula da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to daga yau kar ka sake takaici saboda babanka ba asarar rayuwar shi ba tun da Allah maɗaukakin sarki yake bai taɓa ɗauko wani bawan shi ya aje shi gaba da gaba bayan an kashe shi ba sai babanka Ya ce da babanka ya rasu a filin jihadi sai Allah ya ɗauko shi ya aje shi a gaban shi gaba da gaba yace bawa na me kake so in yi maka sai yace ya Allah na ji daɗin mutuwar shahada shi nake so ka koma da ni duniya in sake shiga fagen daga a sake kashe ni saboda zaƙin da na ji ina so in sake jin shi sai Allah ya ce kai co na yi alkawari a al'ummar ku wanda ya mutu ba zai koma ba wannan shi ne dalili don haka a cikin wannan al'umma wanda ya mutu baya dawo haka duk wanda ka ji an ce ya mutu ya dawo a wannan al'umma a'a su ma ya yi doguwar su ma ce amma ma damar ya mutu to ba zai dawo ba amma a cikin bani isra'ila ka fara ji a nan to za a je wurin wata shari'a wadda shari'a za ta yi shari'a a rasa yadda al'amari zai faru sai allah maɗaukakin sarki sai ya ce to abin da za a yi a je a samu saniya a yanka a ɗauki naman saniyan a bugi mamacin da aka kashe don shi mamacin da kan shi ya faɗi wanda ya kashe shi kaga anan yana tabbatar da tashi bayan mutuwa a cikin bani isra'ila shine Allah yake cewa summa ba'asnakum sannan sai muka tashe ku min ba'di mautikum bayan mutuwa ku ya ku bani Isra'il la'allakum tashkuruna mun muku haka ne dan ku gabatar da godiyar ku ga Allah wannan arziki ne Allah madaukakin sarki musu domin dubi da Allah ya suka kama su da azaba kar ka manta ka jire waɗannan irin mutane ne mutane ne na gari amma wal aqibatu lil muttaqin ƙarshe kyakkyawa da shi ake lissafi waɗannan mutanen dattawa ne masu hankali saboda imani da ƙarfin tauhidi su suka ƙi bautar ɗan maraƙi na ka sai aka ɗibo su su zo su tuba gaban Allah ka ji da suka zo kuma sai suka faɗa wa annabi musa baƙar magana suka ce san ba za su yarda da shi ba ma har sai sun ga Allah yanzu wannan laifin da suka yi Allah ya kashe su me kake tunani da Allah bai tashe su ba sai ranar alkiyama sun tashi a matsayin munanan mutane a halin sun iso wannan wuri a matsayin mutanen kirki amma an kashe su saboda mugun hali naka ka basu suka tafi a haka har kiyama kaga sun tafi a matsayin mutanen banza sai Allah ya ji tausayin su shine ce summa ba'asnakum min ba'di mautikum sai muka tashe ku bayan kun mutu la'allakum tashkuruna domin ku yi godiya ga Allah na daga cikin godiyar ga Allah ita ce abu na farko abin da aka zo karbe a wannan wurin shine an zo a karbi doka ne wadda za a koma abi to na daga cikin godiyar Allah abi wannan dokar na daga cikin godiyar Allah kar a sake gaya wa annabin Allah Musa bakar magana amma ƙur'ani zai bayyana mana waɗannan mutane bayan da Allah ya kashe su ya rayar da su ya nemi da su gode mishi ko sun yi godiyar Allah maɗaukakin sarki zai bayyana mana amma dai wannan ayar ta gaba sai Allah yake wa zallanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah maɗaukakin sarki ce wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna muka lullube ku da jido sannan muka saukar muku da darba da kuma yan shila kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku bani isra'il ku ci daga arziki mai daɗi da muka baku wa ma zalamuna Allah ya ce kai sai dai kuma bani isra'il kafircinsu da suka yi na bautar ɗan malaki da batsar magana da suka gaya wa annabi isa ko kaɗan ba su cutar da mu ba na annabi musa walakin kanu an fusahun ya sai dai ko a lokacin da suke waɗannan abubuwan kawunan su suke zalunta a cikin wannan aya allah maɗaukakin sarki ya ɗauko mana wani bangare ne na tarihin bani isra'il bayan hallaka fir'auna da shi da jama'a shi Allah maɗaukakin sarki ya kai su wani wuri mai daɗin zama da suka je suka samu kansu a wannan hali to amma wuri ne wanda yake sahara me kake tunani da sahara a lokacin hunturu tana zama ainihin hamada ne da ƙura za ta cutar me kake tunanin sahara rairayi a lokacin zafi za ta ainihin cutar wajen zafi da sai Allah maɗaukakin sarki da ya ga yanayin wurin sai saman musu da inuwa wannan inuwa ba ta rumfuna ba ce gido Allah maɗaukakin sarki ya saukar daidai saitin inda garin yake wanda wannan jido sai ya kare garin gaba ɗaya daga rana don haka sai zama garin yana cikin inuwa ba duhu ba yana cikin lullumi ba haske wanda yake iya cutar da su ba kaga samar da yanayi mai daɗi na biyu kuma sai abinci na daga cikin abinci a samar da abincin da ke gina jiki sai ce wa zanna alaikumul manna sai muka saukar muku da darɓa. Darɓa din nan wani abu ne kamar zuma yakan ainihin wato zuba a jikin wasu nau'i na daga cikin tsirrai wanda akan je ana ɗiba ana ainihin tattarawa kamar yadda za ka ga a yanzu a zamani in ka shiga manya-manyan supermarket in ka tambaya kana son jam jam jam za ga an ɗauko maka wani abu a kwalba haka kana cin shi haka za ga shi kamar zuma zaƙi ne da shi to wannan artificial dar'a ne amma asalin natural darba idan ka shiga cikin daji akwai nau'uka daga cikin bishiyoyi waɗanda ainihin yake sauka a kansu zan takaita mana wannan bayanin a nan idan allah ya kai mu tafsiri na gaba zan zo in yi cikakken bayani akan amfanin darba ga jiki sannan da wasu nau'ukan sinadarai waɗanda a yau ana amfani da su kuma suna daga cikin nau'in darba da kuma yaya ya kamata a yi amfani da su insha Allah sannan salwa da kuma salwa asalin ita salwa ana fassara ta da cewa 'yan shila amma salwa ba 'yan shila ba ce a shekarun baya kalma da za ta fi sauƙi kenan da malaman tafsiri a najeriya ta arewa hausawa suke faɗi a wannan wuri to ba kuskure ba ne domin shi tafsirin alkur'ani dama in ma ka fassara abu keke da keke a fahimce shi idan ya zama mutanen baka da abin da za ka fassara musu su fahimta to sai kai kokarin faɗa musu wani abu da suka sani wanda zai kusartar musu da waccan fahimtar a shekarun baya lokacin da wannan 'yan ƙananan tsuntsaye da ake kira salwa ba su zo najeriya ba duk yadda za ka kwatanta abin da bahaushe zai fahimta daban da haƙiƙanin abu in ka ce salwa ita ce kazan ruwa ko kusa salwa ba ke kama da kazan ruwa ba in ka ce tantabara ba ke kama da tantabara ba to amma wace hanya malaman hausa za su bi ƙwararru daga cikin waɗanda suka goge a cikin ilimin tafsiri in suka zo ba sa faɗin ta kamar yadda take don akwai waɗanda ba su ƙware ba daga cikin malaman hausa an kana sauraron tafsirin su in ya zo sai ce salwa naga ce mece ce salwa sai ce wata tsuntsuwa ce a'a a ka'idar ilimin tafsiri karanta littafin muqaddima fi usul tafsir ta ibnu taymiya a ka'idar ilimin tafsiri in ka zo kana fassara wa musulmi alqur'ani idan aka zo kan wata kalma wadda in ka faɗe ta ba za su fahimta ba to sai ka faɗi wata wadda take iya bayyana kusantar da ma'anar don haka sai malamai suka yi misali alkhubs sai mutum ya ce bai fahimci waina ba ta ce baka san waina ba ya e sai ka kira mishi ita da sunan wata hausar ka ce baka san masa ba sai ya ce bai sani ba sai ka ce ka san yar yau sai ce bai sani ba to kaga tsakanin waina da yar yau akwai bambanci ko babu akwai to amma in ya ce maka ya san yar yau sai ka ce to yar yau sai ce to alhamdulillah a nan ba fassara kalmar kai ba ka ɗauki ma'ana ne kawai ka bayar in ya ce bai fahimta ba sai ka ce ka san kosai in ya ce sai ka ce to kosai. yanzu da kosai da waina ɗaya ne amma ba ɗaya ba ne to amma a ilimin tafsiri ya halatta kai haka an fahimta jama'a ku kiyaye don haka ake buƙatar kafin kai fassara alkur'ani ka zauna ka koyi wannan ilimin don shi zai taimake ka wajen hali irin wannan ka sanya za ka da ka fassara da malaman mu suka rinka yi hausawa akan kalmar salwa suna fassara ta da 'yan shila gaskiyar lamari ba kuskure ba ce hasali tana bayyana ƙwarewarsu da iyawarsu a cikin tafsiri amma asalin salwa wannan 'yan ƙananan tsuntsayen da kuke gani to jinsi ne ɗaya daga cikin jinsin salwa ku kiyaye salwa jinsi ne na tsuntsaye mabambanta wadda in ka dubi wannan salwa ɗin za ka ta yi kama da makwarwa haka ne ko ba haka ba to salwa makwarwa na daga ciki don haka asalin kalmar salwa wato kalma ce ta jinsi kamar yadda in ka ce mutum kaga a cikin mutane jinsi jinsi ne haka in ka ce salwa to jinsi ne na wasu tsuntsaye waɗanda ire-iren waɗannan to da yake Allah maɗaukacin sarki cikin iyawar shi ya kawo mu lokacin da wannan tsuntsuwar ta iso ƙasar in Allah ya kai mu mako mai zuwa ƙari akan abubuwan da na ji masana suna ta bayani dangane da wannan ainihin wato tsuntsuwa da kuma kwanta ni kuma zan zo muku da wasu binciken da malaman musulunci suka yi tun ɗarurukan shekaru har zuwa ainihin wannan zamanin zan takaita bayani a cikin tafsiri na mai zuwa insha Allah ta'ala sannan bayan mun gama jin ma'anar salwa da ma'anar man mun ji irin fa'idojin da ke cikinsu to sai kuma ka gane wace alaƙa ta sa a irin wannan wurin ya zama waɗannan abubuwan suke bukata me yasa suke buƙatar waɗannan abubuwan waɗanda suna ɗauke da protein me yasa ba a saukar musu da abubuwan da suke da carbohydrate ba me yasa suka zo suna buƙatar a basu abubuwan da suke carbohydrate don za ka zo ka ji ga wannan baiwar da Allah ya musu amma da ƙarshe sai suka zo suna cewa su abin da suke so rogo da dankali da doya da makani suka ce suna bukata mece ce hikimar haka in sha Allah scientifically in Allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna wannan shine Allah yake cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin abubuwa masu tsarki waɗanda muka azurta ku da su don haka alman darba da salwa na daga cikin abu in Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke da matuƙar zaƙi da kuma ainihin albar Allah ya ce wa ma zalamuna bani isra'ila da suka yi kafirci suka yi bautar ɗan maraƙi da waɗanda suka gaya wa annabi musa baƙar magana ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kawo kansu suke ainihin zalunta إن شاء الله تعالى